sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan afrilun shekara ta 2000 miladiya ya ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na 25 haka ne ko yau za mu tashi babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة matashiyar maganar mu ta yau babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babi ne fil amri wajen yin umarni bil muhafazati ala sunna wajen kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa adabiha da kuma ladubbanta ladubba din na kiyaye sunna ko ladubba din da sunna ta koya ayoyi da hadisai da za su biyo cikin wannan babi abinda suke zaburarsuwa yin biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ka ce yin biyayya ga hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wani daga cikin yan uwa ya rubuto takarda makon da ya gabata cewa me zai hana tun da malittafin da kake amfani da shi rarrasul muttaqin da yawa daga cikin yan uwa suna da shi a rinka taba wani abu na sharhi ciki to wannan shawara ta ba zai wahala mu bi dukkan abin da mai sharhi ya faɗa amma abin da ma a akwai bukatar mu faɗi sharhin to za mu faɗa dai idan muka koma sharhin to sai zan to ba salihi salihin muke ba sharhin salihi salihin muke karantawa muka yanzu muna sama bugun darin hadisan ne da mu fahimci ma'anonin da ke cikin su da haka bukatar ka ta samu karbuwa rabi da rabi insha Allah aya ta farko da malam ya bude wannan babu da ita fadin Allah ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantaku Allah ya ce wa ma atakumur rasul abinda manzon Allah ya ba ku shi ya zo muku da shi fakhuduhu to ku karbe shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda ko manzan Allah ya hana ku fantahu hutu sai ku hannu sai ku hakura idan bai baku ba wannan aya tana cikin jerin ayoyin suratul hashr kuma ita ce ma aya ta bakwai a cikin jerin ayoyin ita kuma suratul hashr gaba ɗaya an saukar da ita ne daidai lokacin da ubangiji ta'ala yayi umarni a kori yahudawan banu kainuka'a daga madina wanda aka kore su ko banu kainuka ko banu nadir ubangiji ta'ala ya faɗa huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli kitab a aya ta biyu min diyarihim li awwal hashr da haka sai ta zanto ayar tana cikin ayoyin da suke magana ne kan dukiya ta fai'i dukiyar da aka karba a wajen kafirai ba tare da zubar da jini ba to irin wannan dukiya sai aka cewa manzon Allah ga yadda ya kamata ya raba an gane ko to wajen wannan rabo din kila wani ji ya yadda wani ya ji bai yadda ba to sai Allah ya ce wa ma ataku rasul abinda manzon Allah ya ba ku wajen rabo din nan da wannan dukiyar fai fa ku zo to sai ku karbe shi haka wa ma nahakum anhu abinda manzon Allah ya hana ku bai ba ku ba ya baiwa wani ba ku ba fanta hutu sai ku hannu kada ku damu cewa manzon Allah ya yi rabo bai ba ku ba to duk da cewa wannan aya tana magana ne akan raba dukiyar fai to sai dai ana kafa hujja da fadin ma'anarta wajen cewa ba ma dukiyar fai'i ba duk abin da Allah ya baka cewa ka yi to ka aiwatar abinda duk manzon Allah ya hana ka cewa ka bari ka hakura to sai ka bari sawa'un wannan abin ya shafi dukiya ko ganima sawa'un ya shafi mustahabbat sawa'un ya shafi al'awamir sawa'un ya shafi annawahi duk abin da Allah ya kawo domin al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ana izina ne da gamewar ma'anar lafazin ayar ba wai takaituwa akan sababin zuwan ayar ba ina fatan kun fahimta da kyau ba wai takaituwa kan sababin zuwar ayar ba saboda lafazin da aka yi amfani da shi na ma yana cikin asma'ul mausula wanda sai ne daga cikin siyar na umum mai ma'ana gaba daya da aka cikin sharhi yace ibnu jurayr ya ce ibnu jurayr ya ce ma atakum min ta'ati fa'alu abinda manzon Allah ya kawo muku shi ne yi mun da'a abinda duk ake mun da'a da biyayya da shi to ku karbe shi ku aiwatar da shi wa ma nahakum anhu mimma asiyati fajtanibuhu abin da duk ya hana ku shi na saba mun to ku ne sance yace wa qala al-mahdawi hadha ma yujibu anna kullama amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam amrun min Allah yace wannan na wajen cewa ashe duk abin da annabi ya umarni da shi to kai tsaye umarni ne daga Allah wal ayatu wa in kanat fil ghanaim ayat duk da cewa ta zo ne tana magana kan ganima fa jami'u awamirihi sallallahu alaihi wa sallam wa nawahihi dakhala fiha to dukkan umarnin annabi da hannunsa ya shiga gargashin wannan aya duk umarnin annabi na cikin wannan aya haka to halin zai na ciki wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah madaukaki ya ci gaba da cewa a wata ayar daban wa ma yantiqu anil hawa shi manzon Allah baya furci anil hawa dangane da son zuciya in huwa zancensa bai zama komai ba illa wahayin face wahayi yuha wanda ake masa wahayinsa in huwa bi ma'ana ma huwa huwa dinnan zamiri ne ya udu ila nut allazi yantiqu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farkin da annabi ke yi dinnan bai zama komai ba illa wahayun face wahayi yuha wanda ake wahayin sa zuwa ga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam abinda wannan aya take nufi manzon Allah baya magana game da son zuciya cikin al'amuran da suke da alaka da addini ko cikin al'amura da suke da alaka da rayuwa duk abinda da annabi zai faɗa yana faɗin abin da yake daidai ne shi yasa ko da tafan sira suke siffanta annabi da cewa yakan yi kakaci a cikin zance yakan yi mizahi shine ya dan tsokane ka dan ai dariya amma tare da haka koda cikin kakaci da zai yi koda cikin zance da zai na tsokana tsakaninsu da habbai dan ai cewa a samu nishadi baya faɗin abu sai abin da yake na gaskiya sallallahu alaihi wasallam kakaci baya jan shi zuwa ga ya faɗi ƙarya sai da abincin sa da dare kamar yanzu matar da yawa kakaci cewa da take fatan shiga aljanna yace ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba ta tafi tana kuka to kaga wannan magana da annabi ya faɗa kakaci ne eh, amma sai ba ta zancen a hagungunce amma kuma gaskiya ya faɗa tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba ta ce ya za a ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ce ya za ki shiga aljanna kina wannan tsofan nan ki sai an canza halitta ki yin zama yarinya inna an sha na hunna in sha an faja'alna hunna abkaran urban atraban li ashabil yamin za a sake ginin sabuwar halittar ki a mai da ke matashiya shekara talatin da biyu ko da uku ganiyar mace kenan tana ji da kanta daidai wannan lokacin ta wuce yarinta da shirme ta kai nuna ta kwakwalwa ko bata kai matsayin da za a ce ta fara tsufa ko ta kwana biyu ba to a wannan shekaru suna da gidan aljanna matan gidan aljanna duka su za su zanto urban masu tsananin soyayya ga mazajen su a turaban kuma fi sinnin wahid cikin duk sa'annin juna ne su to kaga wannan nau'i na kakaci da wato babu ƙarya a wato a cikin sa an gane ko وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ubangiji ta'ala ce kul kace in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna kaunar Allah da gaske ne ku mutane fattabi'uni to ku min biyayya ni manzon Allah yuhibbukum Allah sai Allah ya kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku zunubanku kaga in din nan sharadi ne in har da gaske ne da gaske ne kuna son Allah menene jawabu shar an sa na wannan sharadi abin da ke gaskata wancan sharadin abin da ke tabbatar da shi shine in dai har da gaske ne fatta biyu ne to kun biyayya to kuma idan kun yi min biyayya wanda wannan salaf ne cewa ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai kaunace ku wanda shine kuma jawab na wancan salaf din da ke cikin fatta biyu ne ma'ana in da gaske ne to ku bi ni ubangiji ta'ala ko kuma zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku an gane ku? ɗaya daga cikin magabata yake cewa waɗansu mutane sun yi da'awar son manzan Allah sai Allah ya jarrabe su da wannan aya ma'ana wannan aya jarabawa ita ce mizani na rarrabewa tsakanin soyayya ta gaske da kuma soyayya wadda ba ta gaske ba soyayya ta gaske tana haɗe da juna ne tsakaninta da biyayya ga wanda kake so duk babu yanda za a yi kana son sa kuma ka saba masa ko ka so shi a zuci amma ka saba masa ta aiki ka saba masa ta magana ka san magana ka ta saba wannan da kake so din ka san aikin ka kishiyar wanda kake so din ne kuma kake yi to wannan soyayyar ta zama ta ƙarya kenan bata zama ta gaske ba da haka alamar sa manzon Allah shine ne ba ku fahimta bane ba biyayya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yasa Sheikhul Islam ibnu taymiya yake cewa idan zamu yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya kada mu yi masa irin soyayyar da yahudu suke wa annabi musa ko irin wanda kirista suke wa annabi isa yace domin soyayyar da yahudu suke wa annabi musa soyayya ce wadda suka tsare ta daga da'a ba sa yi masa da'a kwata kwata dan da suna masa da'a da sun yi imani da manzon Allah tunda yayi bushara da shi cikin attaura. haka soyayyar da kirista suke wa annabi isa soyayya ce wadda babu da'a da biyayya a ciki domin da suna sun gwama ta da biyayya to da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan bushara ta zo cikin linjina فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يا وانا تمنى كده سي فتكتب الذين تبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل انا ربوت سي سفر ان بتكن التوراه والانجيل wannan sufofin nasu su ne mai ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum inda gaske ne yan mishan suna san annabi Musa da sun yi masa biyayya cikin abin da ya hore su da shi ne yin imani da manzon Allah inda da gaske ne Yahudawa suna san annabi Musa haka da sai in kirsa san annabi Isa su haka da kun gane da kyau to da haka a yau da yawa daga cikin salam musulmi sai suka dauki irin wannan soyayyar ta Yahudu soyayyar da Yahudu wa annabi Musa ko soyayyar da ke wa annabi Isa ma'ana ana san manzon Allah amma kuma ba a yi masa da'a ba a masa biyayya ana san manzon Allah amma ana rayuwa cikin bid'a wanda wannan ba zai zanto sanadiyar tsiranka daga wata barazanar tashin kiyama ba wallahi tallahi soyayyar da mutum zai wa manzon Allah ba ta zama sanadiyar tsiransa daga wuta da shigansa da aljanna har sai ya wa manzon Allah da'a saboda mai Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum mala yace wa qala sa'ad bin abdullah cikin sharhi kenan alamatu hubbillahi ta'ala hubbul qur'an alama kaunar Allah kaunar alqur'ani wa alamatu hubbul qur'ani hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam alama ta hubbil qur'an san alqur'ani shine san annabi kuma wa alamatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam alama ta san annabi hubbus sunnah shine san sunnarsa wa alamatu hubbillahi wa hubbil qur'ani wa hubbun nabiyyi wa hubbus sunnah hubbul akhirah alamar san Allah san alqur'ani san annabi san sunna shine san gidan lahira wa alamatu hubbul akhirati anyi yuhibba nafsahu alamar san lahira shine mutum ya ƙaunaci kansa wa alamatu hubbi nafsihi alamar dan adam yana kaunar kansa an yabghadha dunya shine a ga yaki duniya wa alamatu ad dunya an ya'khudha minha Allah ya kuza minha illa zada wal bulga alamar kin duniya kuwa ba wai shine ka kaurace mata gaba ɗaya ba kar ka damu da komai daga cikin ta illa zad sai abin da yake ci da sha ɗinka wal bulga da abin da zai toshe bukatun ka na larura shikenan sauran ababen da ke duniya kuma kan su makantar da kai su mantar da kai ka wannan ita ce magana ta sahal ibn abdullahi tusri ɗaya daga cikin manyan sufaye da sufaye ke magana da ke kafa hujja da sa amma yana cikin waɗanda ake kira as-sufiyatul mu'tadila wato yan take cikin sufaye wanda ba su fada sun shiga gonar hallaju da su sharani ba waɗanda suka yi barna sai ibn arabi sun tsaya tsakiya akan sunna su kullum suna magana cewa abi annabi shine alamar sufancin su irin su wato junayd ibn muhammad al-qawariri kenan irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani duka waɗannan asofiya ne al-mu'tadila wanda suka tsaya san sunna ba kan sunna ba san su da bid'a ba cikin su ma ba wanda ya kirkiri dariƙa da da Sheikh Abdul Qadir bai ce yana da dariƙa ba yace babban tafarkin mu in kana so ka gane mu shine ka karanta alqur'ani ka karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine tafarkin mu haka Junayd ibnu Muhammad ma ke cewa yake cewa ka'idar mu shine mutum ya karanta qur'ani ya karanta hadisi ya san fiqh ya aiki da shi in mutum yayi wannan ya kare tasawuf a wajen mu yace amma duk wanda bai bai damu da haddan Qur'ani ba walam yaktubul hadith sannan kuma baya rubuta hadisan manzon Allah balantana ya ba su kulawa wajen aiki da su walam yatafaqqa bai nemi ilimin fiqh ba yace to wannan kuma baya cikin sufaye kenan ƙarya yake وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وبنجي تعالى لقد كان لكم في رسول الله حقيقة يا كسن تيغلي كدنغن درائيور الله أسوة hasanatun abin koyi mai kyau abin koyi kyakkyawa ya kasance gare ku dangane da rayuwar manzon Allah amma liman kana yarjullah wal al akhir ga wanda ya kasance yana kaunar Allah yana fatan dacewa da gidan karshe al-uswa shine abin koyi ko kace al-iswa bi kasr hamza ko al-uswa bi dhammiha dukkan sama na sada wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima fala Allah ce a'a ba haka bane ba wato kina akwai wata magana da ta wuce a can baya akwai wani abu da ya wuce a baya a ayat da suke kafin wannan ayoyin da suke kafin wannan za mu iya faro su daga faɗin Allah ta'ala wa ma arsalna illa li yuta'a bi idnillah walau izzalamu anfusahum فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا سنتي وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما aya ta ce wa ma arsalna lamin rasulin ba mu taba aiko da wani manzo ba a ban kasa illa li a fati sai dan mutane su masa da'a manufar turo da manzo ba mutane su masa kasidon waka ba su yi biki da ranar haihuwarsa ba ita ce manufar ba a'a illa li yusa'a sai dan su yi masa da'a cikin abin da yazo da shi bi iznillah da iznin Allah za su yi masa da'a walau annahum iz anfusahum da a ce yayin da mutane suka zalunci kawunan su ta hanyar ayyukan sabo ja'uka sun zo wurinka fastaghfar Allah sun yi istighfari sun tuba wastaghfara lahum ar-rasul ko manzo da kansa kuma masa istighfari inda sun yi haka la wajadu Allah tawwabar rahima da sun sami Allah a matsayin sa na tawwab mai karɓar tuba rahima sannan mai jin kai a gare su sai ce fala yace ba ma haka ba wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su zanto mummunai ba na gaske hatta yuhaqqibu ka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka abin da ake nufi da tahkimun nabi bi ma'ana ja'aluhu hakiman labudda an yaj'aluka hakiman fi ma shajara bainahum dole sai in sun sanya ka ka zanto kai ne alkali mai hukunci raba gardama fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana na sabani a tsakanin su ma'ana idan muka yi rigima ni da kai kuma yi sabani na nace ya halatta kai kace ya bai halatta ba wani ne alƙalin mu da zai ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya manzon Allah idan nace wannan kaza bid'a ne kai kace sunna ne wannan kaza mustahabi ne kai kace makaruhi ne wannan kaza kaza ne kai kace kaza ne Wani ne zai mai zai wani alƙali manzon Allah kuma haka shine alamar mun yi imani in ni da kai muka nemi hukunci wurin wani wanda ba manzan Allah ba cewa ya raba mana gardama ba mu da imani tunda Allah ce wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun saka kai ne alƙali mai hukunci dan ka ce eh na wani daidai dai na wani ne ba daidai ba shi ma ce jarabai ne cikin abin da ya gudanar sabani a tsakanin su wannan saka alƙalin kadai bai wadatar ba sun mala'iku an fi anfusihim harajan sannan ya zato a cikin zuciyarsu su samu kunci ba lokacin da muka yi jayayya ni da kai ni na ce ka zabi ne kai ka ce suna ne nace sam ni ina kan nan kana nan kan nan sai muka je wurin manzon Allah ya raba mana alƙalanci halin rayuwarsa ko kuma wurin hadisansa a halin bayan rayuwarsa sai muka bincika sai hadisi ya goyi bayan ka to lokacin da hadisi ya goyi bayan ka. cewa lalle ka kike da gaskiya to ni ya zanto ban samu kunci a zuciya ba sun malaya ya jidufi an fusihim harajan ya zanto ba su samu kunci a cikin zuciyarsu ba min ma tsabai ka dangane da abin da ka yanke da hukunci kai annabi kowa ya sallama cewa babana ya mutu yana wannan abin malami na ya mutu yana yi shehi na ya mutu yana yi tun da dai mun yi jayayya ne da kai an je cikin hadisi sai aka samu kai ne da gaskiya dan na manta da dukkan wani wani wanda nake ganin mai girma ne ba da kunci a zuciya yanzu na sallama sun malaji da su yan har da min ma qadaita abu na gaba wayu sallimu taslima kuma su miƙa wuya matukar miƙa wuya su bi wannan abin da akwai wanda zai da akwai wanda zai zo baya da kunci din a zuciya amma kuma yake biyayya ga abin dai idan ya za a ce ya buwa ne ai mukabala suka yi da wani ya kayar da shi yanzu ya dawo ya bi ra'ayinsa amma sun manta lokacin da muka yi mukabala da wani ya kayar da ni ba ya kayar da ni da karfin to ba ya kayar da ni da me nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da nake biyayya shi nake wa biyayya ko manzo Allah biyayya manzo Allah nake wa ba shi nake wa biyayya ba dan da shi nake wa biyayya kafin ya kawo hadisin sai in bi amma sai dai kawo hadisi sai na ce ba shi ne ba mai nabi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai gaba ɗaya dan adam ya kasa samun adalci irin wannan tunda dai ya gina akan haka haka za ta ko ya gano kuskuren sa sai ya kidan yawa tunda dai ya faɗa wa ɗalibansa da muridai cewa haka abin yake to yanzu ko ya gano kuskuren shi an kai shi makura an nuna masa hujjoji na Qur'ani da hadisi sai kasa janyewa wai ɗalibansa za su gane kenan a ce ya kasa sakamakon haka sai ya ja su akan bata ai tai waɗanda Allah ya so su gane su gane su dawo su rabu da shi waɗanda kuma ubangiji ta Allah ya su cikin bata tusi ta bin saka haka duk matsala gaba ɗaya ta Najeriya ta ko ina ma a duniya inda ta musulmi ce matsala ce ta idan malamai sun so Allah sun so manzon Allah da gaske za su iya warware ta in suka ki Allah suka ki manzon Allah ko suka so duniya ko suka so shuhura ko suka so mabiya ko suka so muridai to kuma wannan sai suka warewa. amma wallahi matakar an so Allah an so manzon Allah magana ta riga ta kare wallahi da yawa daga cikin malaman da zaka gani waɗanda za ta yan bida ne yan bida ne in muka haɗu wajen wani taro ya haɗa mu na malamai ko aka keɓance da juna aka haɗu ba sa iya magana duk abin da ka faɗa ba za su maka musu ba wallahi tallahi mun sha yin taruka da malamai da dama ka faɗa abin da kake so na sunna din ka tabbatar ka ce ga hujjarka kuma a yi tsuru a yi tsuru a ce haka ne amma ba zai iya tashi zai faɗa malaman sa ba gobe idan ya je wani abin zai faɗa musu da ban kishiyar wannan da kuka faɗa tare saboda yana son ɗaliban sa su ta bin sa kar a ja da baya dan yana ganin idan sun jan idan yanzu ya je ya ce musu ba haka bane ba wato kenan kamar shi ya faɗi kenan wanda bai sani ba wannan abin da yake shine faɗuwar sa domin abin da zai tarawa mutum mutunci shine kasance ya koma wa gaskiya lokacin da ta bayyana gare shi wannan shine siffar mu ne na gari wannan aya ta fara wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim hadisi ya tabbata cikin bukhari ina jin a cikin muslim har ma da bukhari sun ba manta ba ina da tabbata sun cikin muslim har ma bukhari a abin da ya faru zubayr ibn al-awwam ya samu jayayya shi da wani daga cikin mutanen madina makwabtan juna ne ta fuskar gonakin su ruwa yakan taho daga gulbi ko lafi ko daga idaniyar ruwa sai ya biyo ta gonar zubairu kafin ya je gonar makwabcinsa a ka'idar musulunci in muna cikin irin wannan yanayi hanyar ruwa sai ta biyo ta wajen sannan ta zo wurinka musulunci ya tsara mana cewa ina da damar in tare ruwan har sai na kosar da gona ta sannan in bude kofar sai ya ta gonarka ina da wannan hanya to zubayar sai yake tare ruwa don ya cika gonarsa kafin ya saka masa hanya ya je gonar makocinsa sai shi makocinsa ya ji abin bai masa ba sai kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya ji labarin Ya ce kai zubair me yake faruwa ya ce abinda nake zan tare ruwa a gona ta har sai ya cika shuka ta sannan kuma ina da wani rami ina tara ruwan a ciki har sai yi ta zuba ya cika wannan ramin daidai bukata ta sannan sai in sake sai wuce gonar makwabci ta yanzu shi ko makwabci na ce bai yadda ba to kaga nan sun yi jayayya idan an kai sa jayayya irin wannan sulhu za a yi wa mutane shi ko sulhu idan za a yi shi wato kowa yana rage wani abu ne na damar sa wannan ya rage nashi wannan ya rage nashi sai a zuwa ina a tsakiya yanzu a musulunci Zubairu yana da dama ya rike ruwan nan har ya cika ya gonar gonarsa gaba ɗaya ya cika shukarsa da shi sannan kuma in ma yana da wani rami na ajiyar ruwa ya cika daidai bukatar sa sannan ya saka ma wancan wannan an tsara masa wannan shi kuma wannan ga kamata yi hakura har sai Zubairu ya gama bukatar sa kafin abin ya zo gare to sai manzon Allah ya jawo su kai Zubairu ba hana ta tare ruwa gaba ɗaya ba amma in kaɗai ba wanda zai jika maka gonarka da shukarka to ka sake shi kuma ya zo gonar ɗan uwanka shi ma ya ɗiba idan ya ɗiba daga baya kana son ka ƙara datsewa ka ƙara sai ka ƙara kai kuma ka haƙura baka da yanci a ce ruwan idan ya taho zubaira ya ƙi ɗiba har sai ya zo wurin ka sannan ya ce shi kuma zai ɗiba baka da wannan da aka yanke wannan hukunci sai wannan mutum madina ta ah, yanzu manzo Allah kai wa Zubairu wannan magana dan ya zanto ibnu ammatika dan gogonka ne kuna dangantaka shi yasa ka yanke hukunci eh, ka ba shi gaskiya da manzo Allah ya ji wannan magana shi manzo Allah mai musu sulhu ya hana Zubairu ɗiban sa gaba ɗaya ba da ya ji wannan magana da bakin wannan mutum Madina sai ce kai Zubairu tare ruwan har sai ka cika shukar ka gaba ɗaya in ma kana da wani rami da waɗansu tankoki tare har sai ka cika ya ishe ka ruwa ya kawo ma'arwan lanta sannan ka bude kofa ya je gonar makwabcinka tunda yake yarda da abin da aka yi na farko to sanadiyar wannan wannan magana da ya faɗa sai Allah ya saukar da wannan aya fala wa rabbika la yu'minuna wato abin da kace manzon Allah yayi na cewa wai ya yi haka ne dan gonar dan uwansa ne fala ba haka bane ba wa rabbika ubangijinka da rantsuwa ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su zama masu imani ba hatta yi hakki muka fi ma shajara bainahum har sai sun sa ka zanto bai hukunci cikin abin da ya gudana tsakanin su na sabani malaji kaga cikin lamarin duniya ke kenan maballata lamarin addini lamarin ban ruwa ma sai manzon Allah ya zama alƙali waye yake tsammanin shari'a musulunci ta tafi ibada a masallaci ba ta shiga kasuwa ba ban ruwa a gona shari'ar musulunci an ce ba ma zamu ne sai mun goyi bayan manzon Allah mun yarda da hukuncin sa wajen ban ruwa da yake mana hukunci bayi na ruwa ba shi ne abin da sabai suka ce wannan aya ta sauka ne cikin wannan sabon da suka kawo wannan hadisin gashi na cikin bukhari gashi na cikin muslim in malaikatu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وبنجي تعالى فإن تنازعتم في شيء إن كن cikin wani أبو farudduhu ila Allah war rasul kuma yake shi ila Allah zuwa ga Allah war rasul zuwa ga manzon Allah dan manzon Allah ya bayyana hukunci ko Allah ya bayyana hukunci ma'anahu ma'anarsa ila alkitabi was sunna kuma yadda al'amari zuwa ga alqur'ani da kuma hadisi wa qala ta'ala ubangiji yace man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda yawa manzon Allah da'a to hakika ya yi wa Allah da'a hadisi ya tabbata cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ata'ani faqad ata Allah wa man ya'sini faqad asa Allah ومن يطيع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني manzo Allah ce dukkan wanda ya mun da'a hakika yayi wa Allah da'a wanda ko ya saba mun to ya kwanda sanin cewa ya saba ma Allah haka kuma wanda yayi wa amir shugabansa da'a manzo Allah ce faqad ata'ani hakika yayi mun da'a yace wa man ya'sul amira faqad ata'ani wanda ko ya saba wa amir shugabansa Allah hakika ya saba mun inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amir da ake nufi a nan gurin jagora na musulunci wanda yake aiki da shari'ar Allah ko da kuwa yana zalunci ko da kuwa fasiki ne ba dai amir ne wanda yake aiki da hukuncin Allah ba alƙalai na karkashin sa hukumomi na karkashin sa yana ba su albashi yana kula da masallatai yana abin nan to wannan dole ai masa da'a cikin abin da ya umarni da shi sai dai in ya umarni da sako ne ba za a bi ba amma matukar abin da ya umarni ba sako bane tilas ai masa da'a ko da shi a karan kansa fasiki ne kun fahimta da kyau da rashin yi masa da'a zai sa al'umma ta rabu gida biyu in ta rabu gida biyu kila ta yaki juna sanadiyan kan juna kuma za a iya samun hasaran dukiya da rayuka gaba ɗaya kuma duk al'amura su lalace shi yasa musulunci ya ladabtar da mabiyansa cewa lallai ne su rinka yin da'a ga shugabannin su to a nan gurin fa shugabannin da ake magana shugabanni waɗanda suke aiki da shari'ar Allah ba waɗanda ba sa aiki da shari'ar Allah ba kun gane da kyau qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka lalle kai da manzon Allah yake latahdi hakika kana shiryaswa kana jan hankalin mutane ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici wa qala ta'ala Allah yace falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi lalle waɗanda suke saba umarninsa su kiyayi an tusibahum fitna kada wata fitina ta same su aw yusibahum azabun alim kada wata azaba mai radadi ta shafe su malam cikin tarhi yace ihtajja al-fuqaha bi hadhihi al-ayati al-karima malaman fiqh sun kafa hujja da wannan aya mai girma ala anna al-amra ala al-wujub bisa ga cewa umarnin manzon Allah fa ana daukar shi a matsayin wajibi ba a cewa mustahabi ne abin sai in ana da wata karina wata kwakwarar alama da ta janye shi daga wajibi zuwa ga mustahabbanci wa wajhuha anna Allah tabaaraka wa ta'ala abin fuskar da suka kafa hujja da ita da rasul wannan aya shine Allah ta'ala kada hazara min mukhalafati amrihi ya hana sabawa annabi wa tawa'ada bil iqabi alaiha kuma yayi narko na azaba da kularin zai saukar da azaba kan mutane a bi kaulihi da fadin sa cewa an tusibahum fitna ranar zuwa da Allah ya ce zai saukar da azaba kan mutane ma'ana cewa fitna na iya samun su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su fatahru mukhalafatuhu dan haka ya zama haramun sabawa annabi fa yajibu imtisalu amrihi ya zama wajibi kwatan tafin umarninsa wal fitnatu huna malaka abinda ake nufi da fitna nan gurin alqatlu shine kisa قال ابن عباس haka ibn abbas ya faɗa wa qala asa asa yace az-zalazil wal ahwal girgizar kasa kaga fa saba man sunnar manzon Allah na iya kawo mutane girgizar kasa wal wal ahwal da manyan musibu wakila a wani kaunin aka ce fitina din da za ta samu idan mun saba annabi sultanun ja'irun yusallatu alaihi za a jarraba mutane da shugabanni azzalimai sai ta garza mutane wahala wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubun Allah ta haka muke daura azzalimai akan azzalimai yan wasu azzaliman kasa sun yi zalunci sai aka kawo azzalimai na sama kuma su cigaba da cin zalunci nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubun kenan Allah ya tsare mu wa qila at-tabu ala al-qulub suka fassara fitina da cewa shine at-tabu ala al-qulub wato ainihin za a sanya mulki kan zukata bi shi umi mukhalafatir rasul sakamakon musibar da ke cikin saba umarnin manzon Allah da dai sauran maganganu da ke yi Allah da ya ce fal ya hadar yahzar allazina yukhalifuna an amri waɗanda ke saba umarnin annabi su kiyayi an su ba fitina azaba fitina ta same su azabin alim ko kuma azaba wanda take mai radadi wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma wannan tana cikin ayoyin wato ainihin suratul ahzab ayoyi jerin ayoyi ne guda shida suke magana kan matan annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda Allah ya tsara musu rayuwa wato ta addini da ta mu'amala tsakaninsu da mijinsu shine manzon Allah wanda bisa ga dace yau da yamma din nan lattar da muka yi wa mata Usman bin Affan mawdu'in lattar shine wannan ayoyi guda shida na cikin suratul azab tare da tabakai da biyo bayan su inda muslimina wal muslimat duk da cewa sababin saukarta daban amma aka haɗe gaba ɗaya ne musu sharhin sa a takaice yadda za su iya fahimta su ga samfurin rayuwar matan annabi da yadda ya kamata su ɗauka su ma'amalanci mazan su bisa ga amana da biyayya da da'a da kuma da za su kyautata mu'amala tsakanin su da ubangiji su samu shiga aljanna Allah ya ce da matan annabi wa kurna ma yusna fi buyutikunna ku irin abin da ake karantawa a cikin gidajen ku ko ɗakunan ku min ayatin lahi na ayoyin Allah gaba ɗaya wal hikima da kuma hikima hikima ita ce sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka wal ayatu fil babi kathira ayoyi a wannan babi me yake nufi da wannan babi yana nufin babin biyayya ga sunna ayoyi a wannan babi suna da yawa kwarai da gaske ta haka ba zai iya kawo su gaba ɗaya takaita kan wannan wa amma al ahadith amma hadisai فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم من الله صلى الله عليه وسلم يكي cewa da'uni ma taraktukum ku kyale ni matukar dai na barku a wata riwaya a maimakon da uni sai ce zaruni ku rabu da ni a daidai kan inda na bar ku ma'ana kada ku nemi ƙari cikin abin da ban faɗa muku ba kar kuma ku ƙaro da kanku kuma kar ku ce sai kun tambaya na ƙaro muku ku tsaya abin da nace sai ku tsaya daidai nan kaga ai karshen kiyaye suna kira ku kyale ni matukar dai na kyale ku fa innama halaka man kana qablakum sanin dai waɗanda suke kafin ku ne sun halaka bi kasrati masailihi bi kasrati su'alihim saboda yawan tambaya da suke wa annabawansu wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da sabawarsu ga annabawansu wato abu biyu ya halakar da mafiya yawan waɗanda suke kafin mu musamman da cikin yahudu da nasara abu na farko yawan tambaya abu na biyu yawan sabawa ita tambaya ba laifi bace ba cikin addini amma akwai lokacin da take zama laifi asalin ta ba laifi bane amma akwai lokacin da take zama laifi dan haka dai kana iya kasa tambaya kashi biyu kashi na farko tambaya ta neman fahimta tambaya na kasan me zai zama sanadiyar shigarka wato ainihin aljanna da kuma tsirarka daga wuta tambaya ta gane haƙƙin Allah akan ka ko haƙƙin makwabci ko haƙƙin mata ko ɗa tambaya ta gane farilla da sunna wannan babu laifi so ake ma mu yi fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun amma tambaya ta biyu wadda take abin zargi ita ce tambaya na neman ƙwarewan da ka tambaya din kaga nan an samu mugun nufi na zuci ba dan Allah kai ba innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa irin tambayoyin da kafirai suka rinka yawa annabawa su kenan a da musamman irin waɗanda yahudu suka rinka yawa annabi Musa an gane ko shine ma Allah ke cewa da manzon Allah yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu busa akbara min zalik فقالوا a الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب ما أبو تالي التاجي سنة تنبيرك كي وانا النبي أن تنزل عليهم كتابا من السماء cewa wai ka saukar musu da wani littafi bugagge an dabba'a shi daga sama daga sama a rubuce sai Allah ce wannan tambayar da suke ba wai dai in ka kawo ne za su yi imani ba kariya suke fakar sa'alu Musa akbar min zalik sun tambaye annabi Musa abin da yafi wannan girma faqalu suka ce da shi arina Allah jahara nuna mana Allah a bayyane haka sai ce lan nu'min laka hatta nara Allah jahara ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kiri da muzu haka suka faɗa wa annabi Musa alaihi salam to kaga wannan tambaya ce ba ta neman hujja ba tambaya ce ba ta neman dalili ba ba ta neman gamsuwa ba dan dai a kware wanda za a tambaya to irin wannan tambayoyin su suka halakar da wadanda suke kafin ku duk inda aka yi zargin tambaya cikin Qur'ani ko hadisi to irin wannan tambaya ce tambaya ta neman kwarewa tambaya ta kai wanda yake wa'azi bango dai wai a ga wallansa to wannan tambayar wato ba ta da amfani ha kuma tambaya ta abinda ba zai amfane ka ba dan ka san shi ba zai cutar da kai ba dan ka jahilce shi da yawa zaka ji dan suna cewa wai fir'auna ya sunan babansa ko ya sunan babar fir'auna ko asiya ya nan matar fir'auna ya sunan babanta ya sunan babarsa ko ya sunan kakan Khadija na wajen uwa Khadija matar manzon Allah ya sunan kakanta na wajen uba to idan ka san wannan me ya kara cikin imani in kuma ka jahilci wannan ko me ya rage maka yace an ce dan karuna ya fito cikin ado fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi ya fito cikin ado wani irin kaya ya sa koren yadi ne ko ruwan dorowa ne ko bulu ne sannan malum malin ce babbar riga din tamu ko harsun da wando ko jubba ta larabawa to idan ka san wannan me zai kara ma in ka jahilci wannan ko me zai rage maka babu babu to irin wannan tambayar ita ma ba ta da amfani tana tsaye daga cikin tambaya wata take abin zargi a shari'ance da haka kar mutum ya shagaltu da ita an gane ko amma tambaya abin yabo shine irin tambayar da zaka ta habban manzon Allah suna yi dulla ne ala amalin yudkhulul janna wa yubayidu ni minan nar nuna mun aikin da zai shigar da ni aljanna ya nisantar da ni daga wuta kada tambaya ce mai kyau wannan tambayar ta kowace kyau menene musulunci musulunci shine kaza menene imani imani shine kaza yaya ake shiga musulunci meye idan mutum yayi zai fita daga musulunci idan mutum ya je kiyaye to wannan babu laifi ka tambayi alkhairi ka tambayi sharri alkhairi dan ka aikata sharri kuma dan kai me dan ka da tantance wanda duk ya halatta musulunci ko zai ba ki ta mutane suna tambayar annabi alkhairi ne ko ina tambayar sa sharri yace ba dan aikata ba sai dan jin tsoron kai sharrin ya same ni dai idan na san shi sai sai zan kauce masa to duk wannan tambayoyin sun halatta amma kaji dalibai sun shagalta tambaya kan waɗansu ababai kowa ta kwakwalwa irin cikin abubuwa sannan nan na fikihu abu bai faru ba ka ce inda kaza zai faru me hukuncin sa shi fa abu bai faru ba kan sa, amma yana tambaya idan abin ya faru menene hukuncin sa to bar sai faru mana sannan ka tambaya an gane ku <laughs> wannan wani yake tambaya ko malam Abdullahi yake tambaya wai sai dan azumi ya zo aka sake yin sabani ya zamu yi wannan ganin mata ce kamar azumin ya zo ai sabani tukuna yanzu ba ga azumin ba ba ka tabbata zaka je ko ba zaka je ba ka tambaya abin da zaka yi yau mana to Allah fahimtar da mu da haka dai tambaya dai kun ji dai kasan tambaya guda biyu ne ko waqti lafiyam ala anbiya'ihim abu na biyu da ya halakar da su shine yadda suke sabawa annabawan su ashe sabawa annabi halaka ne wato cikin duk abin da annabi ya umarni da shi ya zama wajibi ka bi idan ka saba bisa ganganci to wannan sabawar nan kaga kenan ba karaman halaka bace ba tana daga cikin abin da ke jawo mutane halaka kuma tana yana daga cikin abin da ke zai iya zama musibar ta kan mutane kamar yadda muka karanta baya yace fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum idan na hane ku wani abu to ku nisance shi in ku na umarce ku da wani abu fa'tu minhu mastata'tum to ku kawo wannan abu gurgurdan yadda kuka sami iko الثاني عن أبي نجيش العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوسنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدسات الأمور fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisi an karɓa shi daga abu nujaish shine alkunyarsa amma sunansa al ibn sariya Allah ya kare ta gare shi kana ibn azana sallallahu alaihi wa sallama mawa'izatan balighatan yace manzon Allah ya yi mana wa'azi wa'azi mai gamsarwa shine baliga lafazin al-mau'iza ko lafazin al a cikin alqur'ani a da kuma hadisi ma'anarsa shine dukkan wata fadakarwa wadda a ciki aka yi amfani da kalmomi masu razanar da mutum aka tsoratar da mutum wuta aka tsoratar da shi da azaba to wannan shine ake kira al-wa'az ko al-mau'iza manzon Allah ya yi mana wa'azi mai isarwa wajilat min halqulub zukata sun tsorata saboda wannan mau'iza din wazzarafat min haluyun idanu sun malalar da hawaye fakulna sai muka ce da shi ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi haba ya manzon Allah kamar wa'azin mai bankwana kwana kamar daga yau ka rabu da mu kenan galibi an saba mutumin da yake ban kwana musamman a irin tafiyar da yake jin kila ko ya dawo ko ba ya dawo ba to yana ganin duk abin da ya kamata na faɗakarwa ya yi amfani da shi ya kamata ya amfani da shi to irin wannan manzan Allah ya mutu sai suka ganin kamar daga wannan wa'azin ba za su tashi ganin sa ba suka ce fa'aus suna sai kai mana wasiya kuma yanzu kai mana wa'azi ka tsoratar da mu wuta ka kwadaitar da mu aljanna ka tsoratar da mu ukubar ubangiji hankalin mu ya tashi yi mana wasiya me mu yi kana sai manzan Allah ya ce usikum bi taqwallahi ina muku wasiya da takawar Allah jin tsoron Allah kun ga takawa din nan kamar wasa ita kuma ita ce wasiyar Allah ga na farko da ƙarshe walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ko yana ba shi kariya wiqayatan din shine tsari ko kariya din daga nan sai aka yi kari cikin kalmar daga cikin kalmomin da ake kari ko harfan da ake kari da suwa a ilimin sarfu daga waka da aka sa ittaqa aka yi karin alifin da gome da ta wato wawan ɗan kuma aka jirkitar da ita ita zama ta zama ta to sai zan to ittaka yattaki tuqatan ko takawan duk dai wannan shine to idan an ce ittaka ko yattaki shi al-ittiqa shine akhdhul wiqaya ruqan abu da zai tsare ka kamar garkuwa wanda zai tsare ka daga harbin mashi ko harbin kibiya wato jifa mashi ko harbin kibiya ittikhadul wiqaya shine ne shine takawa a cikin larabci da haka ɗaya daga cikin sa kita saqafan nasifu wa lam turid isqasahu fatanawalathu wattaqatna bil yad saqafan nasifu yace gelanta ya fadi wa lam turid isqasahu amma ba da niyya ba ta jefar fatuwa yayin dan ya kubuce mata bayan ta lalle jikinta da shi fatanawalathu sai ta kai masa sura da hannun dama wattaqatna bil yad sai ta sanya hannun hagu ya zama wiqaya tsaro dan kar ga fuskar ta kare fuskar ta kafin ta dauko gelin ta lalle mahallin shahid ittaqatna bi ma'ana ja'alat al-wiqaya bainaha wa bainana hatta la naraha wato kenan al-wiqaya shine ittikhadul wiqaya at-taqwa shine ittikhadul wiqaya to wannan kenan amma wato a shari'a idan an ce takawa shine kamar yadda muke faɗa a takaice imtisalul awamir aikata duk abin da aka ce yi da wahi barin duk abin da aka ce ka bari domin wannan shine garkuwa da za ta tsare ka daga fushin Allah shine garkuwa da za ta tsare ka daga azabar Allah shine garkuwa da za ta kare ka daga wuta fa kullu man intasala al-awamir wa ijtanaba an-nawahi fa ka'annama ja'ala al-wiqayata bainahu wa baina iqabillah wa bainahu wa baina azabi duk wanda ya aikata abin da aka ce yi ya bar abin da aka ce bari kamar yayi me ya sanya wiqaya garkuwa da tsari tsakanin shi da me azabar Allah tsakanin shi da fushin Allah to wannan shine takawa sai manzo Allah ya ce ko sai kun bi takawallahi Ali bin Abi Talib yana fassara attaqwa da cewa shine al'amr bit tanzil aiki da abin da aka saukar. wal khawf min al jalil jin tsoron mabuwayi shine wanda ya saukar da abin da aka saukar sannan wahayi wal ridha bil qalil da yadda da dan karamin arzikin da Allah ya baka wal istidad li yawmir rahim da yin tanadi dan ran gobe wannan shine me takawa al'amr bit tanzil wal khawf min al jalil wal ridha bil wal istidadu li yawmir rahim ɗaya daga cikin magabata yake cewa abinda ake nufi da takawa shine an ta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tajtaniba nawahillah ala nurin min Allah takhafu Allah. wannan shine takawa yace ka aikata abinda aka ce yi da'a ga Allah kenan bisa ga hasken Allah dan in zaka yi aikin da'a din ba san zuciya ba sai abin da Qur'ani yake hasken wahayi kenan sannan kana fatan samun lada auren Allah din sannan kuma ka nisanci saban Allah bisa ga hasken wahayi dan ba abin da kake tsammanin sako ne zai zama sako ba ko abin da wani ke zaton sako ya zama sako sai abin da Allah ya haramta ka kaucewa saban Allah bisa ga hasken Allah kuma kana jin tsoron azabar Allah wannan shine takawa duk waɗannan kalmomi malamai na yin amfani da su don fassara mana menene takawa don mu san girmanta Aje, in wannan ita ce ta kawa lallai ta cancanta ta zanto wasiyatullahi ta'ala lil awwalina was sabiqin wasiyar Allah ga na farko da na karshe wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah da haka ba mamaki kenan da aka ce manzo Allah autina sai ce usikum bi taqwallahi ina muku wasiya da wasiyin Allah ya ta'ala da taqwar Allah wannan ya tafi komai kenan was sam'i was ta'ati ina muku wasiya da ji da bi ji ga maganar shugabanninku da yawa maganar kuma da'a wa in ta'ammara alaikum abdul ko da bawa ya zama shugaba a gare ku cikin lafazin ta'ammara ala wajen tafa'al wato ko wani abu mai ban mamaki na larabci shine ta'ammara imma dai ya kasance ummira fa ta'ammar an shugabantar da bawa kuma ya karɓi shugabanci sai zan min babin musawa a kenan ko kuma ta'ammara huwa takallafa al-imara bi nafsihi wa akhadha bi quwwa hatta sara amiran wa huwa abd dole dai ku masa da'a cikin dukkan halin guda biyu ta'ammara babil mudawa ake ma'ana bawan da aka shugabantar da shi kuma karɓi shugabancin kaga ga dabi'a dan adam zai ji cewa akwai wani kaskanci ya zo yana wa bawan su biyayya amma manzo Allah ce matakar aka nada bawa kuma ya karba to ya zama tilas a ji a bi cikin abin da ya umarni da shi in dai ba sako ne ba ko kuma ta'ammara shi bawan ya kwaci shugabanci da karfin ya yayi juyin mulki kuma ya zanto sojoji sun ba shi haɗin kai ko ku ce sai kun cire shi a yi ta yaƙi ana kashe juna a yi hasaran dukiya a yi hasaran rayuka ba adadi ko ku haƙura don a sami zaman lafiya ko yi ƙoƙarin yi masa nasiha ya dafa tsoron Allah manzan Allah ce ko da bawa ne ya karɓi shugabanci da karfin tsiya matakar ya umarni to dole a ji kuma a yi biyayya sai fa in sabo ya ce to shine ba za a bi shi ba shine ma'anar wa in ta'ammara alaikum abdu wa innahu man ya minkum manzan Allah ce wa innahu lalle yadda al'amri innahu suka ce wannan damiru sha'an kenan lalle yadda sha'anin yake kamar da in sun ce innaha wannan sai a ce damirul qissa kenan ko damirul hikaya ai innal qissata kaza wa kaza wa kaza fa innaha la ta'mal absar masalan walakin ta'mal qulub allati taslur wannan misali kenan amma nan wa innahu lalle yadda sha'ani yake man ya isminkum wanda duk ya rayu cikin ku rayuwa mai tsawo fa sai ya ikhtilafan kathira to zai ga safani mai yawa Allahu akbar manzon Allah na fadawa sahabbai da suka yi zamani da shi yana cewa cikin su ne wanda ya samu rayuwa zai ga sabanin Allah ko bai karbi rayukansu ba sai da nuna masa sabanin da suka fara gani su ga yan bid'a sun fito wato sune murji'a suka kawari su ga shi'a su ga kadariya duk a gaban idan su su ga wani da suka ga wannan ai kaga suka sabani mai yawa wannan sabani da aka samu na fuskar addini fa tsananinsa ya fi sabanin da aka samu na fuskar shugabanci tsakanin Aliyu da Muawiya wannan sabani ne mai sauki domin sabani ne na waye zai zama shugaba jama'a yan tawaye sun zo sun kashe Usman dan Affan an yi wa Ali mubaya'a Muawiya yana gwamnan Usman a Sham ya ji labarin an kashe Usman yace to mu ba za mu yadda mu yi mubaya'a ga sabon sarki ba har sai in ya kama wanda suka yi kisan gilla ga Usman ya zartar da hukuncin kisa akan sannan mu mai masa da'a in ba haka ba za mu balle Ali bin Abi Talib kuma ra'ayinsa shine yanzu kai a mu hada kan daular ta zanto karkashin shugabanci ɗaya gaba ɗaya in ya so masu laifin in sun san karkashin shugabanci ɗaya mace gaba ɗaya ba za su iya sulalewa su fice daga cikin kasar ba duk inda suke za a kama su kuma za a yi musu hukunci kaga wannan sabani ne kowa yana da wuce hajji nazar naji Ali ya tsakar ra'ayinsa Ah, ma'awai ya tsakar ra'ayinsa aka yi ta gwabzawa da juna aka yi hasarar rayuka wannan tarihi ne mai tsawo waɗansu ko munafukai suna bin in za a yi sulhu su kara wargaza abu in za a kamar za a rita su kara zawa amma duk da haka wannan sabanin yana da sauki akan sabanin da bida'a ta kawo irin na murji'a irin na kawari irin na shi'a irin na mu'tazilanci wanda sabanin aliyu da ma'awai baya bin mu yau amma sabanin bid'o'i da aka kawo na shi'anci da mu'tazilanci har yau yana bin mu Tinubu wutar waccan yakin ta riga ta lafa wanda ya mutu ya mutu cikin sa ubangiji ya san wanda ya mutu da babban da kyakkyawan niyya ya san wanda ya mutu da mummunan niyya yuba asuna ala niyyatihim duk wani sahabi da ya musharaka cikin yakin wannan da kyakkyawan niyya ya shiga amma cikin tabi'ai da suka bi akwai yan son zuciya daga ciki tunda ba dukkan tabi'ai ne suka ranto adalai ba sana kuma tabi'u tabi'ina da haka waɗannan gaba ɗaya za a tashi su bisa da niyoyin su ranar tashin kiyama mai niyyar kwarai ya tashi cikin mutanen kwarai mai niyyar banza ya tashi cikin mutanen banza kaga wannan ya riga ya wuce dukiyoyin da aka hasara sun riga sun wuce har an cike gurbin har an manta amma sabanin da aka samu ta hanyar bidiyoyi wanda suka saba ma annabi suka saba ma sunna ga har yau suna bin al'ummar har yau kuma su suka bai al'umma suka hana ta ci gaba har yau kuma su suke gadarwa da al'umma rauni shine abinda manzon Allah ke tsawatarwa innahu wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira to in mutum ya ga sabani mai yawa me zai yi dan magance sabanin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaikum bi sunnati ina jan hankalin ku da bin sunnata ko lizinci sunnata alaikum din nan ismul fi'il ne ismul fi'il al-amr kenan ma'ana ilzamu sunnati ko lizinci sunnata shine alaikum bi sunnati lalle ku lizinci sunnata shine malai ke cewa ai la tahidu anha kar ku kauce mata bal ilzamuha ku lizince ta wa khuzuha ku yi riko da ita wa amalu biha kama ja'atkum bayda'a naqiyya bila ziyartin wala nuqsan ku yi aiki da ita kamar yadda ta zo muku ta fuskar riwaya ingantacciya bai za fara tas da ita naqiyya tsaftatacciyar ta bila ziyaratin wala nuqsanin kar ku kara wani abu cikin addini kar ku rage shine ma'anar faɗin annabi alaikum bi sunni sai kuma yake wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnar halifofina ar-rashidin masu shiryar da mutane qala al-khatabi abu sulaiman al-khattabi yace fihi dalilun ala anna al-wahid min al-khulafa'ir rashidin idza qala qawlan wa khalafahu fihi ghayruhu min as-sahaba kana al-masiru ila qawl al-khalifati aula yace wannan dalilin ne bisa ga cewa inda ɗaya cikin sahabban nan na manzon Allah zai faɗi magana kuma a samu wani sahabin da baya cikin kwalafawar rashidun din nan ya saba wa wannan sahabin da ke cikin khulafa'ur rashidun to maganar ɗaya daga cikin kwalafawar rashidun ita ce ta fitantar da abin ba maganar wancan ɗaya sahabin ba tunda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin idan an ce ar-rashidin waɗanda suke shiryar da mutane sai kuma al-mahdiyyin waɗanda su Allah ya riga ya shirye da su ya kimtsa su domin duk lokacin da aka ce al-mahdi shiryayye daga wa daga Allah Allah ya riga ya shirya shi ya kimtsa shi kaga suna da sifa biyu su wannan sahabbai su shiryayyo ne manzo Allah ya sa musu suna al-mahdiyyun waɗanda Allah ya riga ya kimtsa su wato ɗaya daga cikin su ba zai kauce ta farkin shirya ba kun gane da kyau Sai daga cikin su ba zai kauce ta mace shirya ba a sannan kuma su arrashiduna ne masu shirya suwa ne wato a nan gurin sai manzon Allah ya gabatar da lafazin arrashidun akan lafazin mai almahadiyyin inda za a je rawar ce wannan ya fi a gabatar almahadiyyin ka zama shiryayye sannan kuma ka zanto mai mai mai suwa. amma saboda makasudin manzon Allah ba ya ba mu labarin su da suke kai ba ya ba mu labarin shiryar da suka zo wa jama'a da ita sai ya fara gabatar da lafazin arrashidun ina fata an fahimta kuma domin a nuna lafazin almahadi kimtsatsi wannan baya gaskata akan mutum sai in ya zanto yana shirye da mutane dan in baya shirye da ba zai ma zama mahadi din ba dan cikakkiyar shiryar sa shi ya zanto ya shirye da wani shi yasa lokacin da Abubakar ya zanto mutane suna karanta ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadur la yadurrukum man dalla idza hadaytum suna fassara ta yadda suke suka fahimta su bayan da suke bai kai kashi gashi kuna karanta ayat cikin Qur'ani ku gane ta ba su abinda suka fahimta Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai alaikum anfusakum ku ji da kawunan ku ma'ana ku ji da kawunan ku kar ka karantar da kowa kar ka yi wa kowa wa'azi ba ruwanka sai ya kai ka tunda dai ba ta tsallake da ta faɗa kan kowa ma alaikum anfusakum ku je ku ji da kawunan ku la yadurrukum man dalla idza tadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan ku kun kinsu sai Abubakar ce kuna karanta aya amma ba ka fahimtar ta mu a gaban mu wannan ayat ta kuma annabi na wa'azi in ba haka ba da ayat ta kai sai na me sai dai na wa'azi la zurrukum man dalla idza taraytum kuma ina tura mutane su je garuruka su yi wa'azi su yi bishara da addini ga ayat ta sauka ga an tura ma'azu na jabal kasar yaman ga an tura aliyu kasar yaman ga an tura shugabanni ga manzo Allah ya aika da wasiku yau bai fahimta wannan ayar bane kenan sai ce amma abinda ayar take nufi har sai lokacin za ku ga hawan mutaba'a san zuciya kirkiri mutum ya kirkiro shi yana binsa kafin ka faɗa masa ya fi ka sanin wannan abin ƙarya ne amma ya ɗauko shi kuma ya ce shi za a yi kuma duniya ta goyi bayan sa kayi tara kayi tara an ansa maka wa shuhan muta'al ga mutum mai kwaɗayi da kuma san abin wani kuma shi ake wada'a a duniya wa ya ijaba kullu zira'in bi ra'yihi kaga kowa al'umma ta tarwace duk wani mai son zuciya ya wadata da son zuciyarsa ba a da yake karɓi na wani ba in duniya ta zama haka to a lokacin nan sai ka koma gefe ka zira mutum wanda yanzu babu wanda zai ce duniyar ta kai wannan matsayin da ta zama haka a iya samun haka din a waɗansu garuruka amma ba za a ce duka garurukan musulmi haka suke ba a iya samun ɗaya daga cikin waɗannan al'amura a waɗansu garuruka biyan ba su zo ba suna waɗansu garuruka ina fata mu fahimta ashe da Allah ya ce alaikum anfusakum ku ji da kawunan ku la yadurrukum man dhalla idza tadaytum ba wai na hana mutane wa'azi bane ba abinda Allah ke nufi ku ji da kawunan ku ko umarta kawunan ku aiki na kirki sannan wanda ya bata ku kira shi idan ku kira shi bai ansa ba cutar sa ko ba za ta cutar da ku ba idan haka dai tun inda ko kun cutu sa ba zai cutar da ku ba halakarsa ba za ta shafe ku ba tunda kun yi wa'azi kuma kun ku. kar ku ce muna cikin masu sabo a gari mu ko mun yi wa'azi sun gidi sai a wannan fatan su ya shafa ba zai cutar la yadurukum man dalla idan ta dace ma'ana kar ku da wa'azi shine ma har cikin Muhammadu Al-Amin shi yake cewa ai da Allah ya ce la yadurukum man dalla wanda ya bata ba zai cuce ku ba bai kyale da ba haka ba sai ce idza ta da in kun kimtsu sai ce wa min kamalil ihtida'i lakum an ta'muru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar yana ko daga cikar ihtida'i shiryar ku din ku ku yi umarni da kyawa ku bar mummuna dan in ba ku yi wannan ba ku zama shi da yiwuwa. dan in ba haka ba da ba zargi yahudu ba yahudu an Allah an ce su a bisa ga harshen annabi Dawud da annabi annabi Isa lo inna allazina kafaru min bani isra'il ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam kaga zalika mimma asaw wa kanu yatrun kanu la yatanahawna an munkarin fa'al da ba sa wa'azi ne sai aka lance su inda shiryayyu ne su kawai za a ce a kyan amma a ce rashin yin wa'azin shi kansa wani bangare ne na halaka rashin karantarwa shi kansa wani bangare ne na halaka saboda sakamakon fadakarwa ne sauran jama'a zan su gane addini da haka duk wanda baya son a gane addini abin da yake fara yi ne sai ya hana fadakarwa ya hana wa'azi ya hana umarni da kyawawan daga muna to ya riga ya kashe al'umma ta mutu burin ba abin da za ta iya yi amma duk al'ummar da a cikin ta akwai masu wa'azi zara ta za su su faɗi gaskiya to zaka samu al'ummar kamar ana ƙara busa mata rai tana ƙara gyaruwa a hankali a hankali sai dai a daɗe ana yi amma dai zaka samu cewa akwai gyara a cikin ta Allah gane da mu manzan Allah ce Addu alaiha bin nawajis Addu alaiha ko gatse akan ita suna din nan bin nawajis da fikokin wannan kinaya ne cewa yi riko da sunna da karfi Abin da ake nufi da riko da sunna da karfi waɗansu na fahimtar abu ba yadda yake ba shine in ka zama ahlus sunna ka zanto taura taura ba ji ba gani ba rahama ko wajen gaisuwa assalamu alaikum ka wani ga gani ma assalamu alaikum abdu alaiha bin nawajid kenan ana shiga haka za a fita daga masallaci an fita a guje an zo shiga an shiga a guje ko sallama wani zai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah abdu alaiha bin kafin ta ban ba da ake nufi da abdu alaiha bin nawajid ka rike sunnar duk musgunawa da zundanka da za a yi da bakar magana da abokananka za su faɗa ma in mace ce bakar magana da ƙawayenki za su faɗa miki da yadda za a yi da kai a kowane wannan kare sa ka canja kana nan kan mabuda ɗinka kan kam kenan a yi zagin a yi zundan a yi sharzin a yi karerai a kanka kana nan wannan ba zai canja maka ba matuƙar ka san sunnar annabi ce ba ja da baya ko kai kaɗai ne a gari sai ka yi ko kai kaɗai ne unguwa irin wannan kai ne al'umma inda Abdullahi da Mas'ud da aka ce inna ibrahima kana ummatan kada ta yace al ummatu ma wafaqa al haqq walau kana wahda walau kunta wahda ko al jama'atu ma ma wafaqa al haqq walau kunta wahda ita al umma ko jama'a shine gaskiya ko da kai ɗaya ne kai ne jama'a sauran ba jama'a bane kada ce a to ai ka zo ka saba jama'a ka kawo sabani duk gari ana kaza ka ce kai ba za ka kaza ba sai ka ce abin ga gari din nan da ake gaza wannan kaza din da ake me matsayin sa Qur'ani da hadisi a dora mai shi kansa kera Qur'ani da hadisi in ji nauyin sa aka dora bai da nauyi shakwal to wannan abin shine firme wannan abin shine ke da nauyi akan sikelin Qur'ani da hadisi kuma shine jama'a ko da mutum ɗaya ne ke riko da shi sauran ba jama'a bane bayan an tashi kirgawa ba a kirgen su sai dai a ce wane mabiyan sunna da kuma sauran duk sun zama cikin me sauran Allah ba wannan shine gaskiyar al'amari shine magana Abdullahi ibn Mas'ud a ce a to ka saba malamin mu ka saba shehu mu ce na da na saba wa shehu ka kuma na saba malamin ka ba na bi shehu shehu na malaman malamai ba shine manzon Allah dukkan kowane jeji ai na so matukar su je zuwa ga manzon Allah ana riga na gama kenan ka saba shi huwa ne jikan annabi ne sai to nayi riko da abin da kakan sai zo da shi in dai jikan arziki ne ai bai kamata ya damu ba sai ya kyale asbi aka to dole riko da sunna sai an ji jiki shi yasa manzon Allah ce addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur yace ina gargadan ku dangane da kagaggun al'amura kirkirarru da aka kirkiro su fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkan wani kagaggen al'amari ya zama bid'a kenan wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuwa ta zama bata kenan kaga dukkan bid'a ta zama bata wannan yana ba mu ma'ana guda biyu ma'ana ta farko dukkan bid'a bata ce wannan ke nuna karkasa bid'a cewa akwai bid'a mustahabbiya ko bid'a mustahsana kuskure ne domin annabi ya sa bid'a suna kullu bid'atin dalala da kullu da jami'u dukkan su idan aka yi amfani da su cikin alkur'ani yana nuna gamewar hukunci da kowa da kowa ba yanda za a yi ka dauka a wata jera da za su zama kyakkyawa bayan ko manzon Allah ya ce kullu bid'atun dalala domin siga ta cikin sigar umu sai buhul kullu aw al jami'u ka zalla zillati wa la furu'u wa haka zalla al furu babu yanda za a yi a kawo kullu ka ce kaza sai in wani hadisi ne ya zo ya ce to ban da kaza amma matukar ba hadisi ne bai zo kyale dukkan abin da kake kiro to ya shiga karkashin kullu lokacin kuma ya zama bid'a kenan farkon wanda ya fara kasa bid'a cewa akwai bid'a mai kyau da mummuna shine shehun malami al-izz bin abdul salam wanda ake masa lakabin sultan ulama ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhaban shafi'iyya ya rayu karni na biyar bayan hijira idan ba manta ba al ابن عبد السلام سلطان العلماء al-ulama cikin littafin sa qawaid al-ahkam fi ciki ne yayi wannan kasan da bid'a cewa akwai mai kyau akwai mara kyau to daga baya al-imam al-qarafi shahabuddin al-qarafi dai daga cikin malaman mazhabar malikiya sai ya ciro waɗancan maganganu daga wajen izu bin abdussalam to tun shi mutum ne dan malikiya kuma yana yammacin afirka ko mu ce yana yammacin duniya yana kasar Spain Garnata sai ya zanto da tafan da suka rika shigo mana nan kasar galibi sai muka fi mazhamar malikiya cikin abubuwa kuma da aka karanci littafan su to a nan da wa Usman ta Bodiyo shi kuma sai ɗauko cikin littafin sa ko da yake sun ce cikin mudukal na Ibn al-Hajj ya fara dauka shi mudukal na Ibn al-Hajj shine ya ɗauko cikin littafin can na al-Qarafi ko littafin Buruk ko wani littafi daga cikin sa game da shi karafi kuma ya ɗauko a cikin littafin kawai da ahkam min masal al-anam na Yusuf bin Salam ko kai tsaye daga wani malamin ko daga cikin littafin to ibn eh, ibn fariyo kuma sai ya dauko daga wurin mudakal sai ya rubuta cikin iya wasu nawa kuma da bid'a shi yasa ka zauna sai ce bid'a mai kyau bid'a makaruhiya bid'a muharrama bid'a kaza bid'a kaza amma ga ka'idar zance shine kullu bid'atin dalala dan kafin Izu bin Abdul Salam din ya zo ba a taba samun wani wanda ya ce akwai bid'a mai kyau ba ku tuna kun ga karni na biyar yake shekara 100 nawa ta wuce duniya gaba ɗaya ba wanda ya akwai bid'a mai kyau sai daga kansa shi yasa ko da ya faɗa malamai ba su kyale shi ba sai suka yi masa ta cikin waɗanda suka yi masa ta suka yi masa raddi akwai Abu Ishaq al-Jasibi a cikin littafin sa al ta wanda shi ko ɗaya daga cikin dukkan malamai na mazhabar Malikiya to ya raddi cewa maganar cewa akwai bid'a mai kyau a cikin addini wannan babu ita wanda na tabbatar cewa Usman inda ya ga wannan raddin da bai dauki wancan magana ta Isu bin Abdul Salam ko kuma ce ta Karafi ko ta Mudukal na Ibn Haifa a takaice dai ko ma wane ne ya faɗi cewa akwai bid'a mai kyau da bid'a mummuna wannan maganan kuskure ce yadda daidai yake dukkan bid'a mummuna ce sai dai kawai a karan kanta munin wannan ya fi na wannan munin wannan ya fi na wannan ina fata an fahimta amma dukkan bid'a bata ce ba wata bid'a kyakkyawa a duniya abinda kawai zaka ce yaya za a yi wani babban malami kamar shehu usman ko kamar waye ah, ibn al-hajj a cikin mudasal ko wane ne su faɗi magana sannan a ce sun yi kuskure mu muna da ka'ida a karantar addini wadda ta bamban wanda sauran waɗansu addinai shine girman mutum a cikin wannan addini na musulunci matakar ba annabin da ya zo da addinin bane ba komai girman mutum zai iya daidai zai iya mai kuskure mu muna da ka'ida ba ma'asumi a cikin mutane gaba ɗaya sai annabin da aka turo wannan shine ma'asumi wanda ba shi ba fa ba zai zama ma'asumi ba zai iya daidai zai iya kuskure ko da cikin shi ne nan guda hudu a ɗazu mun ce in ɗaya ya faɗi magana ɗaya daga cikin sahabbai ya saba masa ba za a ɗauka a to wannan abinda ake magana daya daga cikin kulafawar rashidun ya sabawa daya daga cikin sahabbai to anan maganar daya daga cikin kulafawar rashidun ita ce abin gabatarwa tunda annabi ya shugabantar da su kan sauran jama'a amma mukaddar daya daga cikin kulafawar rashidun ya dauki maganar da ya sabawa dukkan sauran sahabbai da ita maganar wa za a dauka ta sauran sahabbai ba za a dauki ta ci ba ba za a dauki ta ci ba da haka Umar ya yi inkari dangane da zani idan ka zo ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam kafin ka shiga sai ka ce adkhul zan shigo ko kuma in tsaya yayi inkarin wannan cewa shi ne san da wannan ba har sai da aka kawo wani mataki daga cikin sahabbai ya kora masa hadisin cewa ga shi abin da annabi ya faɗa Umar ya rinka mamaki ya dawo yayi biyayya aka tafi kan hadisin manzon Allah ina fata an fahimta da haka dai abin da nake so an kai gare shi shine cewa dukkan girman mutum girman sa yana nan amma cewa baya yin kuskure to wannan ba daidai bane zai iya kuskure zai iya yin daidai yana samun girma ne saboda kuskuren nasa kaɗan da yin an kwatanta da daidaitin sa amma ba wai kawai dan baya yin kuskure gaba ɗayan sa ba tunda ba ne. bane ina fata an fahimta da kyau sannan kuma abu na biyu shine kamar cewa Usman da muka ce abin da ya faɗa kamar kaga sai muka ɗauko abin daga asali yanzu bin Abdul Salam yayi Abu Isa haka shafi biye masa rabi wanda 'yan ana jin izinin abdul salam da shehu usman da ibn lahaj dukkan su manyan malamai ne to akwai isa haka su ma ba baya yake ba in ba mu ce ya fi su gaba ɗaya ba kam to za mu ce suna da kunnen doki da juna lokacin sai mu ɗauki kowa mu ga da me ya kafa hujja cikin maganganunsa sai mu rinjayar da abin da dalilin shari'a ya rinjayar da shi hadisin annabi na cewa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce babu yanda za a kawo wata bid'a ta zanto kyakkyawa cikin addini babu ita to kuma faɗakarwa ta karshe cikin wannan hadisi shine maganar kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wannan ba ne ke nufin dukkan bid'a kafirci ne, da akwai ahlus sunan da ke kafa hujja da wannan wajen kafirta yan bid'a suka ce annabi ya ce kullu bid'atin dukkan bid'a bata ce to amma sun manta da cewa ba dukkan bata bane ya zama kafirci eh dukkan bid'a bata ce shin amma dukkan bata kafirci ne ba zai zama dukkan bata a ce masa kafirci idan eh, shan giya ta da ko ne amma duk wanda ya sha giya ya kafa ta fita daga musulunci tata ta zina ta amma wanda ya zina ko ya yi ta sai mutum ya fita daga musulunci amma mun yadda kan bata yi wannan aikin da ya bata ne da haka ashe da aka ce kullu bid'atun dalal dukkan bid'a bata ne ba yana nufin dukkan bid'a kuma kafirci bane ba dan ba za mu mayar da wannan shine hujja na kafirta yin bid'a ba to amma idan ka kara hadisin sai sai to aya ko waya wa kullu dalalatin finna dukkan fata kuma yana cikin wuta to anan ma sai ka ce da su shi dukkan wanda zai shiga wuta ne kafiri kasancewar mutum zai shiga wuta ba shi kin nuna ya zama kafiri ba masu shiga wuta iri biyu ne kafirai tsantsa wanda in sun shiga za su ba a cikin ta. da mummunai masu sabo wanda ubangiji ya ga damar kama su da laifin su to za a sa su cikin wuta a yi musu azaba gwargwadon zunubin su a wanke da tun zunubin sannan a cire su kuma a kai su aljanna da haka manzo Allah sai bayyana cikin hadisi za a fitar daga cikin wuta mutumin da ya zanto akwai imani gwargwadon kwayar komayya a cikin zuciyar sai ce ba zai dawo cikin wuta ba sai an cire shi daga karshe an kai shi aljanna a sai ko da an kawo wani laifi an ce wuta baya nuna cewa mai wannan laifin ya zama mai kafiri to wannan shine abin da sun faɗa wanda da dama daga cikin yan uwa masu wazi ahlus sunna musamman kuma wanda suke cikin kungiyar izala suna zafafawa kan wannan akan wannan muka rika samun sabani mai yawa waɗansu da dama sun fahimta waɗansu kuma suna nan har yanzu kan bakansu muna fatan Allah fahimtar da mu da su gaba daya amma dai abin da bid'a take nunawa a take ta kullu bid'atun dalala dukkan bid'a fata ne ba bid'a mai kyau wa kullu dalalatin fil nar dukkan aiki na bata kuma to sakamakon sa shine wuta to anan mun sai ya kasa aiki na bata wanda ya kai kafirci wuta za a dawoma a cikin har abada aiki na bata wanda bai kai kafirci ba za a yi wa mutum azaba sannan a sai ta kai aljanna idan kuma Allah ya ga dama ma ya sai masa ya shigar da shi aljanna din gaba daya inda ya sai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida ina ganin sai mu dakata anan na dan jamu da yawa cikin sharhin wannan hadisi ba dan komai ba saboda na san hadisi ne da ke cikin littafin alwa hadisi ana yawan karanta shi amma kuma wani lokacin akan mun cikin waɗansu ma'anoni na lungu da ya kamata a fito da su fili ba a bayyana su ba Abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullah tamboyi saboda yau kan ina jin gajiya da yawa mai tambaya ta farko yana cewa yana da matsala cikin hadisi na shida a farkon babin riyadu salihin to shi na buɗe daidai hadisin amma bai faɗi matsalar ba kuma sai ka faɗe ta sai mu ji dan ba haka ba ba za mu maimaita ma karatun hadisi ba sai dai ka nemi kasir kasir din ranar ta biyu ina jin a cikin sa ne ma karanta wannan hadisi in ba a yi da kai wani kake so makaranta to ba za ka samu ba ka je ka sai kasir kai ma za ka fahimta amma in wani abu ne ka fahimta ba cikin kai hadisin na buta shi hadisi da shida kai kuma ba ka rubuta ba da ka ya yi shiru so yake da hanyoyi da masa hadisi gaba da kenan wannan yace ina tambaya kan hadisan shafar kai guda biyu ɗaya ya nuna za a fara daga goshi ɗaya ya nuna za a fara daga keya ka'ida ana farawa ne daga goshi a tafi keya sannan a dawo hadisin da ya nuna fa aka bala wa adbara wannan ya kawo wawun ne wawun kuma al'asaf bil wawi la yaqtadi tartib dan ya hada da wawun ba yana nuna wannan ake fara yi sannan ai wannan ba yana nuna guda biyun da an yi su an je an dawo amma fassarar sa shine hadisin da nuna daga goshi ake farawa kamar yana fassara maka wancan ne ne ita ce tambaya guda biyu waɗannan ba tambayoyi bane ba amma dai zan faɗe su ne daga ƙarshe idan akwai mai tambaya ta uku sai faɗa to wannan abin da yake cewa wai yana roƙon cewa canje-canjen da muke yi wajen hudubar juma'a wannan malami je wannan wannan malami je nan gurin dan Allah a daina kun goyi bayan sa wasu goyi bayan ka dan baka da hujja in kana da hujja ko to <laughs> ai ba ta aka yi an yi eh? a to ne ba san ma ba sani ba dai an gani yanzu alal akalla duk wanda ya ga mun yi canje canje ne yau na je masallacin kaza wa da kuma ya je masallacin kaza ai ya san dole akwai tashi ba za a ba ka kawai da rudu ba da aka je can jama'a duk daga karuwa da sauran masallacin da aka je to ana ba karuwa ko in ma akwai da wanda yake ganin wani malami baya bin wani sallah ko wani malami baya sallah a masallacin mu ne da an gani cewa baya kawai ba alaikum salam ba an ci gaba kenan ba dama an tsara program din na makonni biyar ne kacal yanzu an yi mako hudu saura daya daga shi kenan kowa zai koma masallacin sai sai saba kuma za a tsara kuma waɗansu ayyuka din kuma na yi tare waɗanda ko bayanin su zai fito nan gaba ba lallai ne zan ta hudu juma'a ba ina ba daga fahimta ina jin daga wannan makon ne ma da ya wuce a yanzu mako mai zuwa kowa zai je koma masallacin sa ne idan Allah ya kai mu wannan kuma yake cewa akwai wani dan uwa wanda yake mai kokarin halartar masallaci ne da zuwa darussa Allah ya masa rasuwa da haka yake so a roƙa masa addu'a Allah ya ji kansa da gafara lallai kan ya kamata mu sa su kan doyin mu cikin sallar cikin sallar mu ubangiji da Allah ya ji kansa da gafara kuma ya baiwa yan uwansa hakurin jurewa kuma ya musu ya mai musu gurbi da mafi alherin hasarar da suka yi na dan uwa Allah ya taimaka mana har yanzu dai kuma akwai magana ta alƙalu inda aka yi sallah kun ji dai matsaloli yau waɗanda duk suka halarci lantin da aka yi a masallacin karkasara ko a hankalin sa ya tashi game da matsalolin da suke fuskanta tun daga karatun jiya na tafsiri da irin abubuwan da aka karanto da kuma lantar yau kowa ya ji matsalolin da suke fuskanta ba mu da abin da za mu yi da ya wuce addu'a na ubangiji ta ala ya kare al'ummar musulmi daga masifar da waɗansu suke neman su jawo wanda faɗa cikin amma abin da kai ce a bakin ciki a ce a kano an yi aure namiji ya aure namiji har aka yi fati a hotel a buga a ɗaya daga cikin mashahurin jaridar ƙasar nan ba wata masifa da yi kama da wannan da haka har yanzu muna ƙara mai kira lalle ne gwamnati Kano ta fito su nuna matsayin ta game da wannan abu kuma lalle masarautar Kano ta fito su nuna matsayin ta game da wannan wallahi idan gwamnatin jihar Kano ta yi shiru abin da zai bada fahimtar daurin gindin akai ko da lasisin ta ko certificate ta wallahi idan fadar mai martaba ta cikin Kano ta yi shiru abin da wannan ke nufi da goyon bayan ta wannan abin faru mu kuma za mu ci gaba da alkanu har illa ma sha Allah amma lalle haƙƙin su ne su shugabanni su fito su yi bayani su la'anci molin wannan abu ubangiji ta Allah ya dauke musulunci da musulmai ya kare kafirci da kafirai da munafikai da mulhidai gaba daya assalamu alaikum